a yau 21 ga watan biyar shekara ta 1441 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya daidai da sha bakwai ga watan ɗaya shekara ta 2020 za mu ɗora karatun da muke na wannan littafi mai albarka wato sahihul bukhari na babban malami al-imamul bukhari rahimahullahu ta'ala wanda muke gudanar da shi a nan iraki kinkinan a cikin garin kaduna state nigeria muna roƙo allah subhanahu wata'ala abinda za mu faɗa ya sanya masa albarka wanda kuma za mu yi kuskure ya gafarta mana idan ba mance ba mun tsaya ne a babu babun mu lailatul qadri min al-iman nan muka tsaya satin da ya wuce a yau kuma insha Allah ta'ala za mu dora da babun al-jihadu min al-iman نعم شكرا شيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الجهاد من الإيمان حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن امتنب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسله أن أرجعه بما نال من أجل أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف, خلف سرية خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل al'imam al-bukhari rahimahullah ta'ala ke cewa babun al-jihadu min al-iman wannan babi zai mana bayani jihadi lalle yana ɗaya daga cikin sha'abul iman wato ɓangarori na imani bal jihadi yana ɗaya daga cikin manyan ababe wanda Allah subhanahu ta'ala ya umarni da su a cikin alkur'ani mai girma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a cikin hadisai masu ɗimbin yawa munasaba wanda suke tsakanin wannan babi da babin da ya gabata shine kamar yadda waka sani lailatul qadri ba ta taba yiwuwa sai da ƙoƙari mutum ya yi ƙoƙari wajen samunta ya dore da wahalan da zai fuskanta na tsayuwan dare da hana kansa daga bacci haka kuma shi ma jihadi idan mutum yana so zai samu ladan jihadi ko ya shiga cikin wannan kofar ranar tashi alkiyama ta aljanna wanda kofan mujahiduna ne za su shiga wannan babin daga cikin abubuwan janna dole sai ya yi haƙuri da ababe da zai haɗu da su na gwagwarmaya da kafurai cikin tsanani da yunwa haka za a je a gubza yaƙi saboda haka yana ɗaya daga cikin ababe wanda suke da ɗimbin lada kamar yadda za mu gani ƙarƙashin wannan hadisi الإمام البخاري كتوى قال حدثنا حرمي ابن حفص البصري وأن تنبصرني ينا إيدا كتكين جغا جغان مالما الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال يكتوى حدثنا عبد الواحد عبد الواحد يابا ملاباري شيما البصري تنبصرني عبد الواحد وأن شين ابن زياد قال يكتوى حدثنا عمارة وأن عمارة شين ابن القعقاع ibn al ƙala yake cewa haddathana abu zur'a abu zur'a ya ba mu labari ibn amr shi ɗan kufa ne ibn jarir ƙala yake cewa sami'tu aba hurairata ji abu huraira radiyallahu ta'ala anhu babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka yi cikakken cikakken bayani akan sa wato Abdurrahman ibn Sakhrin عن النبي صلى الله عليه وسلم يا كربو daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi kala yake cewa In intalab Allah Allah subhanahu wata'ala ya lamunce liman kharaja fi sabilihi ga wanda ya fita domin dominsa wato domin ɗaukaka addinin musulunci wanda ya fita yaƙi ba don komai ba ba don gani ba ba misali ba don riya ba a ce wannan sadauki ne a'a ya fita ne saboda Allah subhanahu wata'ala to Allah ya lamunce masa la yukhrijuhu illa imanun bi babu abin da yake fidda shi face saboda imani da yayi da ni cewa ni ne umarni da fita wannan jihadin kuma na yi bayanin ladan da ke cikinsa wata tasdiqun bi rusuli da gaskatawa da manzannai na gabaki ɗaya wanda Allah subhanahu wataala ya turo su tun daga annabawan da suka gabata su annabi Adam da su annabi Nuh har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya fita yaƙi ya cika waɗannan sharuɗan maza Allah ke cewa an urji'ahu bi ma nala min A lalle Allah ke cewa lalle ni na lamunce masa zan maida shi gida idan ba a kashe shi ba a wajen yaƙi wato zai koma yana mai samun ɗin lada masu yawa shine bi ma nala min ajrin au ganimatin ko kuma ganima idan aka fita yaki ɗayan ɗaya daga cikin ababe uku ne in ma dai kasance a kashe mutum ya yi shahada wala ta saman nan lahi a muwata sabilillahi a haya wani inda rabbihim yurzaqun ko kuma a je a samu nasara a samu ganima sai kasance mutum ya dawo ga lada kuma ga ganima shine au ganimatin ko kuma ya kasance an tafi yaƙi ba a samu ganima ba amma dai an dawo haka to dawon da za a yi duk da babu ganima mutum ya dawo da mi ya dawo da lada kun ga baya wuce bangarori uku nan in ma dai a kashe mutum yayi shahada kuma Allah ya ce bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun ko kuma ya kasance a ci nasara a samu ganima a dawo da ganima ga lada kuma ga abin da mutum zai amfani shi na duniyarsa ko kuma ya kasance babu ganima za a dawo hannu biyu amma duk da haka akwai mi akwai lada shine da wanda fita yaƙi wato la ya kalomi salasu ba baya kubuta daga bangarori guda uku a udkhilahu aljanna ko kuma in shigar da shi aljanna walaula an shuka ala ummati tunda idan yayi shahada kun gami Allah ke cewa bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun suna cikin aljanna farhina bima atahumullah ولولا أن أشق ba أمتي in tsananta ma al'umma ta تابا ka قعدت خلف سرية da ban tsaya bayan wata runduna ba walau dittu anni a uqtalu fi sabilillah da nayi fatan lalle kowane yaki za a fita dinga fita tare da ni har a kashe ni wajen yaki wannan yake nuna ma falalan me falalan yaki kenan ina fata ana tare da ni thumma uhya sannan a ƙara rayar da ni thumma uqtalu in ƙara yin yaki kuma a ƙara kashe ni thumma uhya sannan a ƙara rayar da ni thumma uqtal sannan kuma a ƙara kashe ni a yaƙi wato inda a ce haka zai faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa saboda ɗan ladan da ke cikin jihadi lalle da haka zan so in ji je a kashe ni a ƙara kashe ni a ƙara kashe ni domin dai in game ni ma na yi shahada to kun ga tun da har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tamanni na shahada to wannan yana nuna cewa a lalle shahada ba karamin abu bane a addinin musulunci ina fata ana tare da ni a shi wannan jihadin ba wai Allah ya riga ya yi bayaninsa <laughs> saboda ababe da suka faru a nan sai ka ga ana tsoron ma magana akan ayoyinsa ko ko hadisi irin wannan to amma dai wannan amana ce ta ilimi da za ka yi bayaninsa cewa abu ne wanda yake yake da ɗimbin lada wani Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta hatta rayukan ma waɗanda ne suka shahada daban take yadda ake kula da su a aljanna fiye da sauran wanda suka mutu haka kawai sabai sun kasance saboda son yaki zaka ga wani yana ta fatan Allah subhanahu wata'ala ya karbi ransa wajen yaki yayi shahada to shi hanyoyin shahada ba wai dole sai a yaki ba misali yanzu za iya kashe mutum ko kashe ka aka yi kana ibada ko makamantan ka ta biyan addini wannan shi ma kayi ne kayi shahada a ga wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishara da dama wanda duka suna cikin shuhada'u an gane ko wanda misali ya mutu saboda ciwon ciki ko wanda gini ya faɗo masa dai da sauransu an gane ko amma shi na ladan wanda ya fita yaƙi ya sha bambanci fiye da sauran da Allah ya ce bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun rayukum su a raye suke kuma farhina bima atahum Allah min fadli wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wa la hum yahzanun to kun ga wannan yake nuna cewa akwai falala sosai wancan umara bin alƙaƙa shi ma ɗan kufa ne kun ga idan muka lura sanadin ga baki ɗaya da muka karanta yan basara ne da yan me da yan kufa ko sannan akwai haddasana akwai akbarana a ciki kun ga babu kun ga wannan yana nuna mana cewa sanadi ne mai mai ƙarfi sosai tunda kamar yadda muka yi bayani haddasana sami'tu wannan shine a'lal marati kuma yazo anan sannan ga haddathana ya ga babu an ma a ciki wanda anan kuma duka tana kasan su akhbarana da su haddathana da su sami'tu ina fata wabe. tayyib malamai sun istinbatin hukunci da da fa'idodi ƙarƙashin wannan hadisi ga su da sauri kamar haka na farko wannan hadisi yana nuna mana falalan jihadi da yin shahada saboda Allah subhanahu wata'ala amma musamman mutum idan ya yi shi saboda Allah ya sa ikhlasi a ciki sannan abu na biyu mutum zai iya tamannin mutuwar shahada misali yanzu irin mutuwan da Sheikh Jafar yayi kaga wannan kowa zai yi mai fatin irin wannan mutuwa wanda ranar tashi alkiyama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani za a da shi yana yana sallah kaga babu abin da ya fi wannan ana tada wasu za a tada su suna aikata sabon sabo na duniya wani a kwance a kan gado wani kaza amma shi kawai za a tada shi yana me yana takbir kuma zai fintiko waɗanda suka kashe shi zuwa gaba. Allah subhanahu wataala ce ya Allah ka tambaye su laifin me na musu kun ga wannan abu ne wanda yake mai lada sosai to shi yasa abu na biyu mutum ana so a rayuwarsa ya dinga fatan mutuwa irin wannan ta shahada tun daga annabi yayi huwa khairul bariya sannan abu na uku wannan yake nuna tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam ga wannan al'umma tunda abin da yake nuna ba dinya ba da kusan ya farlanta jihadi mutlaq a duk dai akwai jihadin da yake wajibi ne jihadu daf'i wannan wajibi ne yayin da kuke nan misali Kaduna sai ku ji ɗan nasara wannan sun kawo maku farmaki ko ɗan nan ‘yan tufa ne to a nan dole ne kowa zai fita ba za ka zauna gida ba idan ka zauna gida aka kashe ka ta yi saƙo sai dai in ba ka da lafiya ko makamancin haka ina fata wazi to wannan shi ake kiran shi jihar daf yana zama a wajibi wata sa'a saboda na kariya ne sannan a cikin fa'idodin da suka fidda mana karkashin wannan shine mutum zai iya kwaɗayin ɗan musharaka a yaƙi a yin jihadi ba laifi ba ne sai dai jiharin ya kasance an yi su akan ƙa'idodi na addinin musulunci ba wai kawai irin hayaniya ko fauda na mutane ba ko irin kawai ka ji wasu shabab matasa sun tada rikici a anguwa kawai kila hadafin su ma su samu kuɗi ko su uku wani shaguna su kwashi kuɗaɗe a ciki kai ma ka ce za ka yi musharaka da su kaga wannan baya nuna cewa wannan ba jihadi ne irin wanda addinin musulunci ya shar'anta jihadi wanda aka sani shine zai kasance akwai shugaba wanda zai sanya ka'idodi ana masa ladabi da biyayya da sauransu ina fata ana tare da ni sannan abu na gaba da suka fidda cikin fa'idodin da suka fidda nan shine yayin da maslahohi guda biyu maslaha guda biyu suka haɗu za a iya gabatar da wadda tafi muhimmanci shi yasa masu ƙa'ida na ƙawa'idul eh, fiqhiyya suke cewa fa in tazahama adadul masalihi yuqaddamu al-a'la min al-masalihi wa didduhu tazahumu al yau ta al-adana min al yayin da maslaha ta zo ga wannan maslaha to wanne ne za a gabatar gabatar da maslahan da tafi amfanuwa ga al'umma ina fatawa eh, misali yanzu idan kuna tare da kafirai misali ku ba ku da daman iyakansu kuma ga shi kuna so ku yi gyaran cikin al'ummanku awwalan ila akwai raunin imani akwai raunin musulunci to ba ya dacewa wannan halin kuma ba ku yi tanadi ba ba ku gina kanku ku je ku tataro ma kanku me rikici a waje saboda za a zo a murƙushe ku ne sannan bayan haka wannan hadisi yana nuna mana kokari eh, wajen eh, kawar da abu mara kyau yayin da mutum ya ga abu mara kyau lalle ya cancanta eh, ya yi kokarin kawar da shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara cewa da da hali da a ce shi ma ya yi musharaka zuwa ga yaƙan kafiran nan wanda suke addabansu a wannan lokacin sannan wannan su ne dai kaɗan daga cikin fa'idodi da malamai sun fidda ƙarƙashin wannan hadisi na باب تطوع قيام رمضان من الإيمان حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نعم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتب باب آه، تطوع قيام رمضان من الإيمان وإنما بابي زي من بياني cewa للي صيوان na رمضان Ramadan yana ɗaya daga cikin imani wato ta kawo a na sallan dare na lokacin sallan na lokacin azumin ramadan wato zuwa sallan tarawihi da tahajjud wannan duka yana ɗaya daga cikin alama ne na imani yana cikin wato hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani wanda ya gabata ya zo cikin sahihaini al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba a wata riwaya ta muslim bid'un wa sab'una shu'ba to wannan yana cikin shu'abul iman albarori na imani da watan azumin ramadan halartan tarawihi da suka hajju duka yana cikin imani shine wannan babun tsawo qiyamin ramadan min al-iman kamar yadda can babu qiyamul lailatul qadr min al-iman akwai bambanci da qiyamul lailatul qadr da kuma qiyamul ramadan lailatul qadr dare daya ce a wata gabaki ɗayansa kamar yadda muka yi bayani karatun da ya wuce wani lokaci ne na lailatul qadri yake zuwa da maganganun malamai amma wannan abin da ake nufi shine kari tarawihi gaba ɗayan ramadan ba tare da kana barin wasu daga cikin kwanaki ba ina fata dai yake cewa kala haddathana Isma'il Isma'il ibn Uwais ya ba mu labari shi al-Madani din Madina ne ibn Uwais kala yake cewa haddathani Malik al-Imam Malik bin Anas imam darul hijra ya ba mu labari idan muka lura zamu ga al-Imam Malik cikin malaman sa akwai wa Muhammad bin Muslim bin Shahab az-Zuhri so da dama yana rawaitowa daga gare shi wanda shi malamin malamai ne wannan Muhammad bin Muslim ah, bin Shahab az-Zuhri malamin malamai ne kala yake cewa an humayd ibn abdurrahman an karbo daga humayd dan abdurrahman shi ma wannan dan madina ne ina so a dinga rike da Allah sunayen da kuma garuruwan su da malaman su kun ga malik ne so da dama za ku ga yana rawaituwa daga wa muhammad bin muslim bin shahab az-zuhri ah, shi kuma daga Humayd ibn Abdurrahman al-Madani shi kuma ya rawaito daga Abu Huraira Abu Huraira kamar yadda muka yi bayani sunansa shine Abdurrahman ibn Sakhri idan muka lura a wannan sanadin za mu ga daga 'yan madina duka ma 'yan madina ne kun ga sanad ya ne madani duka 'yan madina ne sannan bayan haka idan muka lura za mu ga akwai ta a ciki haddasa sannan akwai an'ana a ciki ina fatawa da isa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi kala ya ce man kama ramadan wanda ya tsaya ya tsayu ramadan ga baki ɗayansa wato sallan tarawihi sallan dare imanan yana mai imani wa sannan da neman lada shine ihtisab ya tsaya tarawihi gaba ɗayan ramadan da tahajjud da don riya ba ya nuna mutane cewa shine ibada ne a'a ya tsaya ne mukhlisan domin Allah subhanahu wata'ala domin ya samu wannan falalan da manzo Allah ya bayani gufira lahu ma taqaddama min zambihi lalle za a gafarta masa zunuban da ya aikata gabaki daya tayyib karkashin wannan hadisi malamai sun tattauna mas'aloli kamar haka na farko shin dole ne sai na tsaya ramadan ga baki ɗayansa ko idan na tsaya na yi sallan dare a wasu kwanaki ko ban yi wasu kwanaki ba zan shiga cikin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi hakika abinda jamhurin malamai suka tafi a kai shine mutum ba zai shiga cikin wannan falalan ba sai wanda ya tsaya tarawihi gaba ɗayan ramadan wanda yake dabara misali ya zo ya gobe ya huta ya zo jibi gobe ya huta yana da ladan zuwansa amma bai shiga cikin cewa gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi mas'alan farko kenan sai mas'ala ta biyu ire-iren waɗannan hadisai da hadisin da ya gabata na lailatul qadr man yaqum lailatul qadr imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi mun ga wanda ya tsaya lailatul qadr daren lailatul qadr kawai yana mai imani da neman lada an gafarta musu zunubansa sannan da ira iren hadisan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Ramadan ila Ramadan kaffara lima bainahuma da kuma al'umra ila al'umra da hajji zuwa hajji da man wafaka taminahu ta'minal mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi da kuma ira iren su siyamu yawmi arafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya yukaffiru sanataini yana kankare zunuban shekara guda biyu to ire-iren waɗannan hadisai baki ɗaya, shin zunuban da Allah subhanahu wataala yake kankare wa mutum manya ne ko ƙanana tambaya wa zai ba mu ansa manya ne ko ƙanana ƙananan zunubai eh da sharaɗi ko ba sharaɗi menene sharaɗin ya bai za kuma lafera hakika jamhurin malamai sun tafi a kan dukkan hadisan da suka ishara idan mutum ya aikata kaza za a yafe mai zunubi idan ya aikata kaza zunuban da ake nufi su ne saza'irun zunub wata ƙananan laifuka ban da manya manya idan muka ce ire-iren su hudud sata zina shan giya haraba wannan kun duka liwaɗi manyan laifuffuka ne ina fata wadda su ne ne, tunda duka annabi ya ishara cewa manyan Ala'u na biyu kun bi akbar al-kaba'ir hadisi as-sahihain ina fata ana tare da ni a tsaye amma al'imamun nawawi abin da yake cewa yake cewa shi bai ga wani dalili da za a iya cewa wai wannan kawai kananan zunubai bane shi a wajen imamun nauyi ra'ayinsa har manyan ma Allah subhanahu wa ta'ala zai iya gafarta wa mutum tunda babu wani dalili da yake nuna cewa cewa ne ina fata wa bi duk da dai malamai sun masa raddi sosai tunda Allah ke cewa in tajtani bi kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum madkhalan wa fi qira'a mudkhalan karima ina fata wa bi to wannan shine matsalan da suka tattauna kuma suka rinjayar a karkashin wannan hadisi da ire-irensa sun fi da fa'idodi da matsaloli ga su kamar haka na farko yana halasta mutum ya ce ramadan ba tare da ya yi idafa ba ba dole sai ka ce shahar ramadan ba ko watan ramadan la ya cewa ramadan ba tare da ya sanya shahar ɗin ba sannan hadisin yana nuna mana wanda ya tsaya waɗannan kwanaki ga baki ɗaya insha Allah ta'ala Allah zai kankare masa zunubansa ga baki ɗaya wato ƙanana amma matuƙa yana sanke manyan zunubai na mun yi bayanin cewa wanda ya zanci wasunsu rajihi baya shiga ciko abinda suka tafi jamhuri نعم. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن الفضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آه طيب الإمام البخاري رحمه الله تعالى yake cewa ah, babun saumu ramadan ihtisaban min al-iman wannan babi zai mana bayani ah, lalle yin azumin ramadan ga baki ɗinsa ihtisaban idan mutum ya yi sa mukhlisan lillah shine ihtisaban domin Allah domin samun lada min al-iman wannan yana ɗaya daga cikin imani inda ya yi shi ne domin Allah subhanahu wa ta'ala kuma kwaɗayin ya samu lada yana ɗaya daga cikin kamar yadda muka yi bayani waɗannan hadisai ga baki ɗayansu shu'abul iman cewa alhaya'u bid'un wasu inna lil imani bid'un wa sittuna shu'ba wal haya'u shu'batun min al iman a riwaya ta muslim muka ce bid'un wa sab'una shu'ba to wannan duka yana cikin shu'abul iman yin azumin karantansa na ramadan الإمام البخاري كي تشيوا حدثنا ابن السلام شيني محمد ابن السلام البيكندي wannan mun yi bayaninsa a can darasin da ya gabata ala yake cewa akbara na muhammad bin fudail shi al-kufi dan kufa ne muhammad bin fudail kala yake cewa haddathana yahya bin sa'id al-ansari shi wannan yahya bin sa'id al-ansari ɗan ina ne dan madina ne kuma yana rawaitowa hadda wajen ire-iren su ibrahim at-taymi sanadin farko na wannan littafi da muka karanta an abi salama wannan wane ne abu salama mun yi bayani a kansa ahsan barakallah fi abdullah ibn abdurrahman ibn auf wato dan abdurrahman ibn auf wanda yake yana ɗaya daga cikin ashara wa basharuna bil janna fi jalsatin wahida an abi huraira an karbo daga abu huraira kala yake cewa abu huraira shine abdurrahman ibn sakhrin mun yi bayani shine abinda malamai suka rinjayar a sunayensa akwai maganganu guda talatin a kai kamar yadda ibn abdulbar ya faɗa ba taɓa samun wanda aka yi saɓani a kan sunansa lokacin jahiliya da lokacin musulunci kamar abu huraira ba a farkon tamhid zuwa maganganu talatin da wani abu wasu ce abdallah wasu ce kaza amma dai abinda malamai su karin jayar sunansa shi ne abdurrahman ibn sakhin qala yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsada da amince Allah sabbata gare shi ya ce man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda ya azumci watan ramadan gabaki ɗayansa imanan yana mai imani da cewa lalle Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun yana mai imani cewa lalle wannan watan Allah ne ya wajabta shi shine imani kuma ya gazgata Allah da manzanninsa gabaki ɗaya wahtisaban yana mai neman lada ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi lalle Allah zai gafarta masa ababe da ya aikata na zunubansa gabaki ɗaya wato ƙananan laifuffuka a tsayi mun yi bayani akan cewa a wajen ƙiyamun lail malamai sun ce sai wanda ya tsaya daren ramadan gabaki ɗaya zai shiga cikin wannan ladan shi ma haka azumin ramadan wanda zai shiga cikin wannan za a kankare masa zunubansa gabaki daya shine wanda ya azumci watan gabaki daya amma wanda ya watan misali ya yi rabin watan bai yi rabi ba wannan ba zai shiga cikin gofira lahoma ta kaddama min biki ba Matsalar da suka tattauna a nan idan ya kasance mutum wannan shekarar ta zo bai azumci watan gabaki ɗayansa ba saboda hali na lalura ko na tafiya ko tsoho dattijo wanda ya kai munziri wanda ba zai iya mai ba ba zai iya azumi ba to waɗannan idan ba su samu yin azumin gaba ɗaya ba complete amma za su shiga cikin wanda Allah zai gafarta masu zunubansu insha Allah abinda jamhurin malamai suka ce kenan da su abin da ya hana su lalura ne kuma ya tabbata hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali wanda ya kasa yin sallah a tsaye yake yi a zaune za a bashi ladan wanda yake ne yake yi a tsaye ina fatawa bai saboda hali na lalura idan hali na lalura ne ba wai gajiya ba kuma makamancin haka a tsaye haka kuma ire-iren su mataye masu ciki ko masu shayarwa duk akwai maganganun malamai wajen guda shida ƙarƙashin wannan matsala su ma gaman kamar waɗanda suke ganin cewa za su iya ciyarwa idan suka ciyar ba su yi azumi ba saboda hali na lura likita ko dakto ya ce idan ta yi azumi zai cutar da ita ko zai kai ga halakanta ko ɗanta to wannan wasu malamai suna ganin cewa za su iya ciyarwa idan aka ɗau fatan wannan malaman ita ma tana cikin wanda za ta samu wannan ladan insha Allah ta'ala za a kankare mata zunubanta ga baki باب الدين يسر وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة حدثنا عبد السلام بن مطهر مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معني بن عبد عن معن بن محمد النصاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة نعم. al'imamu bukari rahimahullahu ta'ala yake cewa babun addini yusrun wannan babi zai mana bayani cewa wannan addini sauƙi ne ciki wato babu wahala a cikinsa wato waɗannan malamai ire-iren su al'imamu bukari yayin da kake kallon su da aikin da suka yi ma addinin musulunci sai ka ma ma'abuta ilimi sun tafi kuma waɗannan allah ya halice su ne ba don komai ba sai don su yi ma addini hidima kowa dai ya san wane ne al'imamu bukhari tarihinsa ku duba wannan girman littafin ga baki ɗayansa wanda ya kunshi hadisi wajen dubu bakwai ɗari biyu da wani abu tare da mukarrarat banda mukarrarat wajen dubu hudu amma kowane babi za ku ga kafin ya rubuta shi sai da ya san yana da alaka da babin da ya gabace shi duka babukan wannan littafin akwai wajihul munasaba tsakanin babi da babi da kuma hadisi da babi wato a mahallu shahid na kowane babi akwai shi karkashin me karkashin hadisi malamai suke cewa a nan menene yasa hikiman da ya sa ya kawo babun addini Yusurun bayan yayi magana akan watan azumin ramadan sai suke cewa dalilin da ya haka shine ya nuna maka azumin nan da Allah subhanahu wata'ala ya farlanta shi ga wannan al'umma wasu na sa abu ne mai wahala amma abu ne mai sauki shi yasa Allah ce ayyaman ma'dudat a shekara ga baki ɗayansa mutum zai azumce shi sau ɗaya ne wata ɗaya cikin wata goma sha biyu amma sallafa kaga a kullum za ka sallah wajen sau biyar kuma wajibi ne farilla ne ga kowane mutum sannan wannan azumin karan kansa idan kana hali na lalura za ka iya ajiye shi hali na tafiya za ka iya ajiye shi kun ga wannan wata azumin ramadan wasu da suke ganin tsanani ne al'imamu bukhari ke cewa addini yusrun ba tsanani ba ne sauƙi ne cikinsa tunda a shekara ga baki ɗaya wata ɗaya aka ce za ka azumce sa ina fata an gane hulmuna saba tsakanin babin nan da babin da ya gabace shi sai yake cewa wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam da fadin annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi nan ya kawo shi mu'allaq an gane ku amma a adabul mufrad ya kawo shi mausul wannan ya kawo shi anan mu'allaq amma ya fidda shi a adabul mufrad mausulan wato cikakke idan aka ce mu'allaq ba tare da sanadinsa ba kamar yadda muka sha yin bayani a akan mu'allaq so da dama ahabbu dini ila Allah dinin da yafi soyuwa ga Allah subhanahu wata'ala shine alhanafiyatu samha shine addini na annabi Ibrahim alaihi salam wadda sauki ne cikinsa sa alhanafiya wato ana jingina ta ne ga annabi Ibrahim kamar yadda Allah ya ce millata abikum Ibrahima hanifa daga nan ne wato a lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya kaurace ma bautan gumaka a wancan lokacin sai mutane suka sanya masa hanif sai kuma Allah ya tabbatar da aka saukar da aya wanda ke nuna haka wato hanif shine mutumin da ya kaurace ma dukkan abin da yake ba Allah subhanahu wataala ba har idan ma mutum ya ce shi musulunci kawai zai yi sai a ce sai su dinga ce mashi hada taba udinal hanif don ya ce ba zai bauta ma gumaka ba sai su dinga cewa wannan yana bin addinin hanif wato addinin annabi ibrahim wanda shi ya ce ya kaurace ma duk wani abu asamha kuma shi ne abu mai sauki wato addinin musulunci inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma ja'ala alaikum fi dini min haraji babu wani tsanani a wannan addini sabanin yahudawa a wannan zamani da kiristoci wanda sai ku ji suna cewa su wannan takuran na addinin musulunci ba za su iya ba wanda ƙarya suke addinin musulunci ga baki ɗinsa babu takura a ciki amma me akwai tsarkakewa a ciki akwai tahazib da Allah yake cewa a sanya niqabi mata saboda tahazib ne kada ya janyo mai fasadi a doron ƙasa ku nisanci mai giya saboda giya tana lalata mai kwakwalwa kun ga akwai tahadib a cikinsa wanda ya zance addinin musulunci za ka gansa muhazzab mutum ne wanda yake mai tsafta mai hankali kyakkyawa da komai to wannan sai su dinga kwalmadawa suna cewa ai tsanani ne a cikinsa ina fata wadai to shi yasa Allah ya musu raddi ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim addinin da mahaifinku shine annabi ibrahim alaihi salam qala yake cewa haddathana abdussalam ibnu mutahhar wannan dan basra ne abdussalam ibnu mutahhar wato mutahhar daga tathir ne ko mai tsarki ya ba mu labari wanda yana ɗaya daga cikin manyan malaman al-imam al-bukhari qala yake cewa haddathana umar ibnu ali shi ma dan basra ne ya ba mu labari an ma'an ibnu muhammad al-ghifari ɗan hijaz ne wannan shi kuma an sa'id ibn abi sa'id al-maqburi an karbo daga sa'id ibn abi sa'id al-maqburi shi kuma dan madina ne wannan ina fatawa dai ko عن أبي هريرة أنكر بودك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعبد الرحمن ابن ibn عن النبي صلى الله alaihi وسلم daga manzo Allah kira da aminci Allah su tabbata gare shi kala yake cewa inna dina yusrun lalle wannan addini sauki ne a ciki wato babu wani tashaddudi a ciki tsanani ne walan yushad da addinin ahadun illa galabahu kuma babu wanda zai zo ya nemi kawo tsanani a wannan addini face ya ci nasara a kansa eh, wato face yarin rinjaye shi ya kasa aikata shi ne illa galabahu na'am <laughs> a ci gaba ko aya walan shaddad din ahadun babu wani wanda zai kawo tsanani a addini ahadun illa galaba face ya ci galaba a kansa dimo ka ce za ka tsananta ma kanka cikin addini to za ka waye gari ka rena kanka ka kasa ma aikata ma abin da ka tsananta ma kanka an gane ko idan ka ce misali kullum kai azumi za ka dinga yi kullum kullum kullum to tsufa yana zuwa ma kamar yadda ya zo a hadisai za ka yi nadama ka ce ina ma dai a ce ka karɓi sauƙi wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sanya kamar yadda ya zo a wani hadisi ina fatawa da ko shine walon yushaddid din ahadun illa ku haka ko kuma ka ce za ka dinga kawo wa mutane ababe na tsanani a addini to da ƙarshe za ka iya koran su ma daga addini wani ma ko ya zage ka shi yasa al-imam al-bukhari kamar yadda muka gani a cikin ma'allak yake kawo a na an kaddar Allah wa rasulahu ma'allak wato idan ka kawo abu mai tsanani wani ma zai iya zagen Allah subhanahu ala to shi yasa hata wajen da'awa ana so da'iya ya zama mai hikima wajen da'awa mutane ka dinga tafiyar da su gwargwadon yanda suke a hankali a hankali a hankali a hankali ba wai fab ɗaya rana ɗaya ka zo ka ce za ka sanya musu abu mai yawa ba ko ka ce a rana ɗaya sai kun soke sahihul bukhari kaga wannan ka kawo abu mai abin nan ko kuma ka ce a rana ɗaya dole sai an soke ƙur'ani a sallar dare kaga wannan duka yana ɗaya daga cikin kurakurai na wajen da'awa to saboda haka ita da'awa ana yin ta ne da hikima shi yasa malamai suke cewa fiqhu da'awa dole mutum ya fahimce sa fiqhu da'awa duk da iya dole ya karanta fiqhu da'awa ina fata wa dai yake cewa fasaddidu wa qaribu at-tasdid shine tsakaita abu da neman yin daidai qasdus sawab wato dukkan wani ibada da mutum zai yi yayi kokarin ya ga yayi shi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi bai wuce gona da iri ba kuma bai yi kasa ba shine saddidu wa qaribu qaribu wannan an mai fasara masu yawa na farko shine malamai suke cewa wa qaribu ku kusanta ku kusantar da kanku wajen aikata ibadu kada ku nesanta daga aikata ibadu saboda idan kuka nesanta daga aikata ibada ba za ku aikata ta yadda annabi ya ce a aikata ta ba ko yadda Allah ya umarni da aikata ta wasu ka ce a'a wa karibu sashin ku ya taimaki sashi ta yadda za ku gudanar da addini kamar yadda ya cancanta ina fata shi shine wa karibu wa abshiru sannan ana maku bishara da lada mai dimbin yawa wato ga duk wanda ya aikata ibada yanda Allah da manzonsa suka yi mana umarni to lalle abshiru ana masa bishara da samun lada mai yawa da gidan aljanna ranar tashin alfiyama insha Allah ta'ala wasta'inu ku nemi taimako <clears throat> bil ghadwati war rauha sa lokacin safiya da lokacin yammaci wajen yin ibada wato ire-iren waɗannan lokuta na nishaɗi wanda mutum bai da wasu ayyuka da safe za ka iya sanya misali na filfili yin da safe ko da yamma ko in ka sanya makanta wirdi misali sub'i na alkur'ani mai girma misali kullum za ka karanta izo goma to ga lokuta annabi yake ma ishara ka dinga ribatan su wajen yin ibada da dukkan nau'o'inta tun daga tilawa na alkur'ani istighfari da koyarwa da su menene safiya da yammaci lokaci ne za ka ga a misali kana da nishaɗi su da sassafe kafin ka fita za ka iya misali ibada sosai da safe haka da yamma bayan ka dawo lokacin da kake huta bayan ka huta daga aiki nan ma wani lokaci ne da za ka iya yin ibada ko yin karatu ina fata wadu shine wasu ainu ku nemi taimako a waɗannan wurare na safiya da yammaci wa shay'in min ad-dulja da wani lokaci na cikin dare ad-dulja shine a asarin dulja yayin da mutum yayi tafiya wani bangare na dare sai a ce adlaja kamar yadda yazo a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Imran bin Husayn fa adlaju laylatahum tafiya cikin dare shine dulja sawa'on farkon dare ko ƙarshen dare ko ƙarshen dare ko wani ɓangare na dare ina fata ana tare da ni a tsayi a nan abinda manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam yake so ya nuna mana shine ya kwatanta lokutan ibada da lokacin mai tafiya za ku ga matafiyi mafi yawanci yana tashi tafiya da sassafe ko kuma da yamma ko kuma cikin dare bayan ya huta sai ya tashi ya kada taguwarsa ko mashin ɗinsa ko motarsa ko jirgi zuwa wurin da zai ji to waɗannan wurare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ishara akan akan su wato wurare uku safiya da yammaci da cikin dare bayan mutum ya huta su ne lokuta da suka fi cancanta mutum ya dinga ribantansu wajen ibada da wajen karatuttuka da sauransu ina fata wazo malamai sun fidda fa'ida ƙarƙashin wannan hadisi na farko al'imamul khattabi rahimahullahu ta'ala mai ma'alimus sunan yake cewa wannan hadisi yana nuna mana cewa a lalle ana so mutum wajen ibada ya dinga ibada gwargwadon yadda zai iya saboda kamar yadda za mu karanta a yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabbul addin ila Allah adwamuhu wato ahabbul ibada ila Allah adwamuhu tun farko za ka tsara ma kanka yanayin ibadan da za ka iya yi sai ka ɗore a kan wannan ibada abinda wannan hadisi yake so ya nuna mana kenan ba wai ka dinga kinkimo ayyuka da kai ba za ka iya aikata su ba lokacin kira ok ok eh, minti ɗaya to yawa ah, sai ah, fa'ida na gaba da suka fidda mana karkashin wannan hadisi shine ana so mutum ya dinga ke sanya wani bangare na dare yana tashi yana sallah cikinsa yana ibada cikin dare saboda lokaci ne wanda za ka yi munaja da Allah subhanahu ta'ala ba tare da kowa ya sani ba kuma lokaci ne da zai fi kusantar da mutum zuwa ga Allah subhanahu ta'ala Na za a kira sallah bayan sallah sai mu tsora insha Allah ta na'am